لدين الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على خير الخلق محمد بن عبد الله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإسلام عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصية الله للأولين والآخرين قال جل من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله اتقوا الله فمن اتقى الله وقاه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دكتور سعيد سيلا babban sakataren ƙungiyar malaman Afirka, Timon Mali shi ke mana hudu da yawa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya shiga da mu zo ga addinin musulunci sannan ya salati da sallama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ya ƙara da aya Allah ubangiji ya yi wa dukkanin musulmin duniya mazowa da عباد الله إخوة الإسلام إن من المبادئ الجليلة والخصال الحميدة التي حث عليها الإسلام وأكد عليها خصلة أو خصلتان نحتاج دائماً أن نتذكرها ونطبقها في واقعها لا سيما في هذا الزمان حيث نلاحظ في مجتمعاتنا الإسلامية نلاحظ مع الأسف في كثير من مجتمعاتنا الإسلامية عزوف الناس عن هذه الخصلة وظهور ضدها مما ينبئ بشر مستطير هذه الخصلة هي بر الوالدين وما يتعلق به من صلة الرحم فحري بنا أن يذكر بعضنا بعضا بهذه الخصلة وهذا المبدأ العظيم من مبادئ الإسلام لا سيما في هذا الزمان المتلاطم الأمواج بالفتن na mutunci da alƙur'ani shi abin musulci gaba ɗaya a faɗaitar da mu a gare su aka zabar da mu mai ake so. su to sai dai saboda yanayin zamanin rayuwar yau wannan zamani mai tuntunu wannan zamani mai rikice-rikice mutane da yawa suna samun kansu ɗanayin da wannan aiki da ɗabi'a ta musulunci yake musu wahala ba sa iya daurewa wajen ɗabbaka umarnin Allah subhanahu wa ta'ala game da wannan babban umarni wannan babban ƙa'ida ta addini malaki ta ce sabis ta ce bin iyaye da kuma sabis zumunci bin iyaye da kuma abin da yake race da iyaye na zumunci na yan uwantaka na jini da ce wannan abin mai muhimmanci musulunci ya kira zuwa gare shi sosai saboda haka ya kamata su dinga fadakar da kan lokaci bayan lokaci musamman a yanzu da ciki نعم. نعم. عباد الله بر الوالدين وصلة الرحم إذا رجعنا إلى كتاب الله جل وعلا نجد فيها الآيات الكثيرة التي أكدت على هذا الجانب لا تتسع خطبة لذكرها يكفينا في هذا أن ثلاث آيات جمعت خصال البر كلها تثني ببر الوالدين كلها تثني ببر الوالدين بعد توحيد الله جل وعلا نجد هذا في سورة النساء وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ثم ناتي الى سوره الانعام في ايات الوصايا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ثم في سوره الاسراء التي في الايه فيها فصلت هذا الجانب وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا كل من هذه المواضع فيها ذكر لخصال البر فنجد بر الوالدين يأتي مباشرة بعد توحيد الله جل وعلا الذي هو سبب وجودنا في هذه الحياه الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون akwai ayoyi da yawa nasoshi da yawa da suke bukatar muhimmanci da wajen ce yin aiki akan wannan babban al'amari na addini biyayya da iyaye ya ce amma ko ba komai akwai ayoyi guda uku da ya kamata mu nazari kan yadda Allah ubangiji ya girmama biyayya da iyaye a cikin su ayoyi guda uku wanda Allah ya haɗa abubuwa da yawa na ɗaya da ciki amma a cikin duka uku kowace yin faɗi tauhidi haƙƙinsa sai biyanta da haƙƙin iyaye a ciki sifofin nisa mana ya kawo Allah ce ku bauta wa Allah kai ku haɗa komai da shi kuma ku yi biyayya da iyaye sifofin an'am ayan ne umarce umarce da dagoma Allah ya ce ku zo in karanta ka ce musu ku zo ku karanta muku abin da Allah ya ce ku da shi ku bauta wa Allah kuma ku iya sannan aya cikin Isra Allah ya cewa Allah ubangiji ya hukunta kar bauta kowa sai shi kuma ku biyayya ga iyaye dukkaninsu daga haƙƙinsa wanda shi ne abin da sai halicci ya ce bai halicci mutum da aljan

المتكاثرة في هذا الباب تذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها قال ثم أي قال بر الوالدين وبر الوالدين هذه الخصلة الجليلة إذا عدم تحول إلى عقوق للوالدين والعياذ بالله وهذه مما عد من كبائر الذنوب فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر وعد ثلاثة من كبائر الذنوب بدأ بالإشراك بالله ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وثنى بعقوق الوالدين وغير ذلك من الأحاديث التي تحذر من عقوق الوالدين وما يتبع ذلك من صلة الأرحام إذا عباد الله لا تنقصنا الآيات التي نعرفها ولا الأحاديث الكثيرة لكن ما ينقصنا هو الالتزام بهذه الوصايا الربانية في حياتنا العملية في مجتمعاتنا لا سيما في هذا العصر هذا العصر الذي نحتج أحيانا بمشاكله وقوانينه وانشغالاته وتغييراته نحتج بذلك في العزوف عن هذه الخصله

inda har tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bibicin ayyuka da ya faɗi sallah sai ya fi biyayya iyaye idan kuma aka zabi iyaye su ma abin saba wa iyaye takura wa iyaye in biyayya ya iyaye shi kuma shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisi ya faɗe shi a cikin manyan manyan zabe guda yana magana babban zunubi akbar al-kabari sai ya ce shirka da Allah na biyu sai ce takura wa iyaye in da ya gare su shi wannan nasoshi kaɗan ne da shi nasoshi da yawa ba ne da su ana wata amma ba su ne musamman ba ba rashin sanin wannan nasoshi bane da yake damu ya za mu yi aiki da su a rayuwar ta yau muna riya cewa muna da matsaloli na rayuwa ba mu da kaza ba mu da kaza ko ba mu da lokaci kowane irin uzuri muna iya kawo shi wuce shi ya hana mu biyayya ga iyaye alhali Allah ubangiji ya riga إخوة الإسلام في هذا الباب وما نحتج به من تغير الزمان لنتذكر جميعا أننا واقفون بين يدي رب العالمين فسؤالنا في هذا الباب أما أمر الله به جل وعلا وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فنحن لا نسأل في هذا الباب لا عن قوانين دولنا ولا عن دساتيرنا ولا عن مواثيق الدولية إنما نسأل عما أمرنا الله به جل وعلا من بر الوالدين وصلة الرحم وما نهانا عنه من حقوق الوالدين وقطع الرحم فليرجع كل واحد إلى نفسه وانظر حالك مع والديك سواء أكان أحياء أم في عداد الأموات فبرهما كما أوصانا الإسلام لا يتوقف على وفاتهما أما من كان منا له والدان فليتدارك نفسه فإن كان بارا بهما فليزد وإن كان مقصرا في ذلك فليراجع نفسه فليراجع نفسه وليرجع إلى هذه الوصايا الربانية وهذه الأوامر النبوية لنبر والدينا ونصل أرحامنا كما أمرنا الله جل وعلا وأوصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم ko wasu tsare-tsare da mutum ya iya kafa hujja da su ya cewa kuma suka hana shi sa da zumunci su iya hansa Allah bai tambaye mu ba ba zai karɓe su a matsayin hanzari ba amma zai tambaye mu ya muke da iyayen mu ba ka isa ka cewa Allah wata doka ko wata matsala ta ƙasa ko ta zamantakewa ka ce shi hana ka biya da iyayen ka ba wannan ba zai yi ba. kowa ya koma ya caji kansa kansa idan Allah sa iyayen yin sun mutu to akwai da musulunci ya tsara da zaki biyayya a gare su a tambaya bincika ya abin da ya kamata a yi ka idan ku Allah ta shaka da iyaye masu rai to ka duba alaƙa ka da su ka yi abin kirki da yawa jama gare ka ka yi kyautata musu to ƙara don ka yi ba shi da iyaka

إن كان الوالدين أو أحدهما حيا هذا الذي أشرنا إليه إلى أن بر الوالدين فيما أوصانا به الإسلام لا يتوقف على وفاتنا هناك ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من خصال البر حتى بعد وفاة الوالدين فهذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الصلاة عليهما أي الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم الذي لا يوصل إلا عن طريقهما وإكرام صديقيهما ونجد نماذج عملية رائعة في حياة السلف رحمهم الله فيما يتعلق ببر الوالدين والتزام هذه الوصايا النبوية musulunci ya koya mana idan iyaye sun da sun duniya yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ya kira shi amsa ne tambaye shi yanzu ya zan yi game da bin iyaye na ba su duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba a abubuwan kamar haka na ɗaya sallah mana addu'a a gani shi yin addu'a a gare su yana musu ya ba a wajen Allah na biyu zartar da yasu sun yi siya wani abu ka tabbata an yi shi yadda da za a iya na uku a sada zumuncin da yake baya saduwa sai da su ana akwai wani zumunci ne abokansu zumunci ne yan uwa duka ya zamanto an kiyaye shi wanda shi ne kiyaye alkawarin da ya yi a tsakanin kalmar maka sauran ya nazari ya duba abin da zai iya shi wannan kada ya kuskura ya tafiya da shi masa addu'a ko kuma sada zumuncin da yake nasu ne inda ba don su ba babu wanda zumunci ba wanda yake kyauta maka yake baka ba wanda yake dan uwansa ne suna ƙaunarsa ko dan ne suna ƙaunarsa kai ma ka kiyaye ainihin wannan kawai da suka hansu da shi wallahu a'lam نعم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ولي الصالحين وناصر عباده المؤمنين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله إخوة الإسلام هذه الخصلة وهذه الوصية الإلهية ونظائرها مما يجب علينا نحن المسلمين أن نلتزم بها ونراجع أنفسنا ففقدانها في مجتمعاتنا كانت السبب في الكثير من الويلات التي نعاني منها في هذا الزمان في مجتمعاتنا وفي بلادنا ومن تلك الويلات التي لا تخفى على أحد في مجتمعاتنا بل وفي دول هذه المنطقة ويمكن أن نقول في العالم فقدان الأمن الأمن الذي هو من أعظم نعمة الله جل وعلا على المجتمعات الله سبحانه وتعالى امتن على قريش بما من الله بما من به عليهم في سورة قريش في قريش فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف نحن نعيش في هذه المجتمعات في هذه الدول كلها في دول الساحل يمكن أن نبدأ من هنا من نيجيريا إلى تشاد إلى مالي وبوركينا فاسو والسنغال نعيش في حالة خوف وانعدام امن وهذا لم ياتي الا باسباب فلا بد هذه الاسباب ان نستقصيها ونعالجها ومنها العزوف عن اوامر الله جل وعلا ومن ذلك ما نلاحظه من انتشار حقوق الوالدين وقطع الارحام بحجه الحريه وتغير الزمان وكذلك الثالوث المدمر الذي بدأ يش يدمر في مجتمعاتنا أحيانا عن حين غفلة منا وأحيانا عن عمد منا إنها الثالوث المدمر الخمر والمخدرات والأفلام الخبيثة. wannan umarni da Allah Ubangiji ya bayar wanda muke gabara na gabarinsa na biyayya da iyaye da sauran umarce-umarce na Allah subhanahu wa ala da muke tsani ƙasa a gwiwa muke nokewa wajen zartar da su a rayuwarmu su ne suka haifar mana bala'o'i da muke cikinsu a wannan rayuwa domin kan bin dokar Allah yana da sakamako shi abu da muke ɗanɗanawa yanzu shi a wani kasashen gaba da duk duniya ma amma mu dai mun san kanmu sama da kowa ya faɗi wannan kasashen da muke tare dukkaninmu muna cikin yanayi na tsoro da rashin aminci mutum bai amincewa rayuwarsa da kuma ta ɗan'uwansa ko ta iyalansa kullum a cikin shi tashe shan hankula da ‘yan ta'adda ta kowane ɓangare to ba haka nan Allah ku ya tarbi wannan bala'i ba tabbas mun yi abin da ke ba daidai ba mun kare umarnin Allah subhanahu wa ta'ala mun kare dokokinsa musamman abubuwan da muke ganin su na yau da gobe na rayuwa ne biyayya da iyaye da sada zumunci a tsakaninmu hakika na cikin da zama nan bala'i ga kuma wani tashin hankali da same mu wanda suke taya wannan ainihin tashin hankula shi ne ke kira su ɓanna guda uku ko kuma masu rusau guda uku giya da kayan maye da kuma fim fina-finan basa fina-finai marasa kyau wani abuwa guda uku ya kira wasu daga marusau guda uku giya kayan maye da fina-finan batsa waɗannan su ne suke yaduwa a cikin al'umma suke nisanta mu daga addinin Allah kuma suke jawo mana musiku da bala'o'i masu aliyah وبعد الله بعد أن استمعنا إلى هذه الآيات التي سمعنا بها وهذه الأحاديث النبوية فالمجال أمامنا في مراجعة أنفسنا فيما يتعلق بهذا الباب ببر الوالدين وصلة الرحم فهذه سبيل التوبة إلى الله جل وعلا بهذه التوبة التي يكون سببا في رفع ما نحن فيه من المعاناة وهذا وعد إلهي من الباري جل وعلا فكل واحد يراجع نفسه وعلاقته بوالديه وعلاقته بأرحامه فإن كان محسنا فليزدد وإن كان مسيئا فليكف وهذا ما أمرنا به الباري جل وعلا وأوصانا به المصطفى صلى الله عليه وسلم wannan rashin aminci da ke ci da tsoron da razani wanda ma ce babba Allah ubangiji ya sirbe ta daga ni ma ce da Allah yake wa kafiran maka ainihin goyi a kanta cewa ya amintar da su da tsoro ya ci su daga yunwa saka ya jawa su bauta masa to yanzu ya rage na Ko kowa dama ya ga sun gaskiya illa kuma mutum ya tuka tsakanin da mahaliccinsa kowa ya duba inda yake da inda yake sarewa cikin umarnin Allah musamman wannan abin da yake na kullum da ga iyaye da sada zumunta tsakankanin kowa ya tuba ga Allah a alƙawarin Allah ne in dai an tuba a gare shi shi mu zai ɗauke bala'i idan aka tuba ga Allah Allah wa wani zai yafe laifi zai kuma ɗauke bala'i haka ya alƙawari shi na tafi da kuma sunan manzansa sallallahu alaihi wa sallam sai ne hanzarin tuba ga Allah da mu zai yi ba. نعم وأكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير فقد أمركم الله بذلك فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم على أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي نورين عثمان وأبي السبتين علي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين برحمتك يا ارحم الراحمين اختم بصالحات اعمالنا اختم بصالحات اعمالنا اختم بصالحات اعمالنا ومن بالامن والاستقرار على بلادنا وبلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون